أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وصن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بهاك والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته barkan mu da wannan maraice na asabar sha biyu ga watan rabi'in awwal a shekara ta 1444 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da takwas ga watan goma a shekara ta 2022 miladiya a wannan makaranta tamu mai albarka ta karatun littafin al-lu'lu' wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan daga masjidil qur'an wanda ke unguwar bacirawa a birnin kano a yau insha Allah za mu darasi na 158 kuma in ba a manta ba muna karatu cikin kitabul hajj makon da ya gabata mun tsaya ƙarshen hadisi mai lamba ta 859 cikin babu jawazil iqamati bi makka lil muhajiri minha ba'da faragil hajj wal umrati salasata ayyamin bila ziyada da aka zamu tashi kan hadisi mai lamba ta 860 daidai mala yace ah, ah, ah, hadisu abi shuraihin al-adawi hadisin abu shuraih al-adawi Allah ya kara masa yadda annahu qala li amri ابن سعيد أبو شريه العدوي wanda malamai sun yi saɓani game da sunansa amma magana mafi inganci shine Khuwailid ibn Amr al-Khuzai al-Adawi yana daga cikin sahabban da laƙabin su ya rinjayi ko alkunya su ta rinjaye sunayensu irin su Abu Sa'labat al-Khushani irin su Abu Huraira to haka ma Abu Shuraihin al-Adawi an fi sanin su da alkunya su sama da sunansu na yanka Allah ya ƙara masa yadda ya ce da amru ɗan sa'id amru ɗan sa'id tabi'i ne shi kuma wancan sahabi ne wa huwa ya ba'asul bu'usa ila makka lokacin da shi amru ɗan sa'id yake tura rindinar mayaka zuwa makka don su je su kai wa abdullahi ɗan zubairu hari bayan an samu turjiya mutanen makka sun yi tawaye ga bin gwamnatin yazid ibn mu'awiya allah ya kara masa yadda mutanen makka sun zaɓi gwamnansu suka ce abdullahi ɗan zubairu shi suka yadda da shi da haka su suna so su ɓalle daga gwamnati to a lokacin shi amr ibn sa'idin shi ne gwamna na wannan yanki na yazidu da haka sai aka ba shi umarni kan ya tura rundunar mayaƙa su je su yaƙi abdullahi ɗan zubairu a makka har su kwato garin maka daga hannunsa kuma su tirsasa masa ya yi biyayya to ne shi wannan sahabi da ya ga gwamnan ya shirya rundunar mayaƙa za su tafi kai hari sai yake gaya masa yake masa nasiha ya ce i'izalli ayyuhal amir ya kai wannan shugaba ko gwamna ka yi min izini uhaddifuka kaulan in gaya maka wani zance قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغداء من يوم الفتح وأن النبي صلى الله عليه وسلم يطيو yana isar da shi ga mutane safiyar ranar da aka yi fato makka sami atu ubunai na guda biyun nan suka ji ba labari aka ban ba Wawa wa'ahu kalbi kuma zuciyata ta kiyaye wa abasaratu ya hina kallama bihi kuma idan dina na sun ga annabi lokacin da yake faɗar maganar ma'ana magana ce ba ta shakka ba ba wai wani ya ji gawa ne ba magana ce ta gani ya kori ji ya ce hamidallah da farko annabi ya yi godiya ga Allah shine ya yi inna hamdalillahi zuwa ƙarshe wa afna alaihi kuma ya yaba Allah ya yi masa kirari sun maƙala sannan sai ya ce inna makkata lalle haƙiƙa ita makka harrama Allahu Allah ne ya haramta ta ya sanya mata alfarma ya sanya ta ta zamo harami ya hana dukkan abin da ya hana yi a cikin ta sabanin sauran garuruwa walam yuharrimha an-nasu ba mutane ne suka haramta makka ba hikimar wannan shine in mutum ne ya ce kada a yi abu kaza a makka to dan wani mutum ya yi ai bai yi laifi ba domin maganar mutum wani mutum na iya me saba mata ko ya shure ta ko da wani shugaba ne daga cikin shugabannin makka ya sa wannan dokar in ya shuɗe wani shugaban ya zo zai iya me zai iya kau da wannan dokar domin sarki goma zamani goma to amma ita maganar cewa kar ai kaza a makka kar ai kaza ko ba a kaza to maganar Allah ce ita kuma maganar Allah ta fi karfin a shure ba a shurewa in kwa ka shure to zaka san me ka shurar wa kanka to da ka shi wannan sahabi yake gaya wannan gwamna tabi'i ya ce masa wannan maganar da ake faɗa game da cewa makka harami ce ba a kaza ba a kaza ba a kaza a cikinta da kunne na naji annabi ya faɗa idona sun gan kuma zuciyata ta kiyaye kuma ranar da ya fito makka ne da safe yayi wa mutane hudu ba ya gaya musu wannan magana a makka da haka annabi ya ce inna makkata lam yuharramaha Allah maka Allah ne ya haramta ta walam yuharrimha an ba mutane suka haramta ta ba da ka fala yahillu limri'in bai halatta ba ga kowane mutum sarki ko bafade shugaba ko wanda ake shugabanta yominu billahi wal yawmil akhir ya yi imani na gaskiya da Allah da ranar lahira ay yasfika biha daman ya zubar da jini a makka bai halatta ba kowaye shi wala ya adud biha shajaratan haka nan kada ya sassabe itaciyar garin makka kowaye shi matukar yi imani da Allah da ranar lahira manzala ce fa in ahadun tarakhasa liqitali rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fiha idan wani daga cikin mutane ya zo daga baya sai ya fake ya ce yau ai annabi ma ya taɓa yaƙi a makka in ya gaya muku haka faƙulu ku ce da shi inna allaha qad azina li rasulihi wannan Allah yayi wa annabinsa ne izini dan wata maslaha kaga khususiya ta bayyana ko Abinda muka sha faɗa wanda wasu ke musu akwai abin da yake halatta annabi yayi amma banda shi ba wanda kuma ya isa yi wannan shi ake kira khususiya da haka yaƙi a makka tunda Allah ya halicci duniya bai halatta wani ba sai annabi kuma shi ma annabin ba wai dukkan rayuwarsa ba dan wani lokaci ne kadai aka halatta masa ya yaƙi kafirai a cikinta domin lokacin kafirai sun yi dandazo a makka sun tsokani annabi kuma suka zo suka shiga ka'aba to shine Allah ya bashi izini ya ɗauke masa alfarmar haramcin ya ce ya fatattake su ya kore su yana gama fatattaka su ya kore su Allah ya sake dawo da hukuncin kamar jiya to shine annabi yake faɗa a nan don kada wani ya zo daga baya ya fake da wannan ya keta alfarmar makka ya keta haramin Allah subhanahu wa ta'ala da haka annabi ya ce idan wani ya fake da cewa yau ai annabi ma ya yi yaƙi to ku ce da shi Allah ya yi wa annabi izini kai kwa bai ma ba walam ya azin lakum ku Allah bai muku izini ba ku sauran mutane sai manzo Allah ce wa inna ma azina li fiha sa'atan min hari ni ma din Allah ya min izini ne in yaƙi a cikin ta wani dan lokaci na wuni wasu malaman suka ce tsakanin azahar ne da la'asar wasu ka ce daga huduwar alfijir ne zuwa lokacin azhar ma'ana dai ɗan takaitaccen lokaci ne ba wai sakakke ba kun ma'adat hurmatu hal yauma sannan ku sani a yau alfarmarta ta dawo ka hurmati ha bil amsi kamar yadda take a jiya da haka ba a iya yin yaƙi a makka ba kuma a iya yin dukkanin waɗannan abubuwa da muka ambata wanda hadisi ya faɗa a cikin makka tsuntuwa in ba da mai cikiya ba yanke ƙaya in ba don wata maslaha ba cire ciyawa in ba don wata larura ba duk ba a yi saɓanin sauran garuruwa yanzu kawai garinku in ka ga dama rani ya yi rani sai kawai ka je ka banka wa daji wuta ko ba haka ba to maka ba a yi mata wannan haka nan maka duk yadda za ka ga barewa a cikin gari ko zomo nan gani nan bari ba kai ba ita an gane ko kwalelan kare da hanta kura manzala ce wali yuballigi shahidul ga'iba wanda ya ji ya isarwa da wanda bai ji ba bayan annabi ya faɗa sai ce to wanda ya ji ya isarwa wanda bai ji ba da haka don hakan ne ma shi wannan sahabin yake isarwa da wannan gwamnan domin shi gwamnan tabi'i ne tabi'i ne tabi'i ne wanda bai ga annabi ba amma ya ga sahabbansa shi kuma sahabi ya ga annabi yi rayuwa da shi faƙila li shuraihin to sai aka tambayi shi abu shurai sahabin da yake gaya wa amru bin sa'id wannan labari cewa ga abin da annabi ya ce ya ce ma kala amru da ka gaya masa shi kuma amrun me ya ce kala abu shuraihin sai ce ya ce ana a'alamu minka ya aba shurai na fi ka sani a ya abu shurai ma'ana da gangan nake yi to kaga ya kafa wa kansa da kansa ne hujja ya sani ya take sani wasu malaman suka ce cewa wai ya fi shi sani ƙarya ne ya za a yi tabi'i ya fi sahabi sani ya za a yi abin da ba a yi a gabanka ba shi an yi a gabansa abin da kai baka gani ba shi ya gani abin da kai baka ji ba shi ya ji kuma ka ce ka fi shi sani to ta yaya da aka suka ce wannan girman kai ne ya kama shi irin yadda akan samu da yawa daga cin shugabanni in an yi musu wa'azi sai su nuna kamar sun ma sani dan me dan ba sa shirin su yi aiki da abin sai su nuna ai daman ba sani ne ba mai ba kawai yi ne ba za mu ba to kaga wannan ko shakka babu kuwa mutum ya kafa wa kansa da kansa hujja ne an sanar da kai baka ɗauki ilimin ba baka girmama ilimin ba kuma ka ƙi yin aiki da shi kuma ka ce ka sani wannan shine abin da Sheikh Muhammad Ibn Salih al uthaymeen ya faɗa da ya zo sharhin hadisin a cikin sharhin sanar Riyadus Salihin yace ƙarya yake bai fi shi sani ba girman kai ne yasa shi ba zai yi aiki da abin ba kuma kamar yadda muka sani wannan yaƙi ne na fitina yaƙi ne na me na fitina Allah subhanahu wa ta'ala dan isarsa da ikonsa da ganin damarsa da yin abin da ya so a cikin bayinsa ya haɗa fitina bu yaƙi a cikin sahabbai ya haɗa fitinar yaƙi a cikin sahabbai suka kakkashe juna suka yaƙi juna aka zubar da jini amma wannan kudura ce ta Allah inna ma hiya fitnatuka tudillu biha man tasha wa tahdi man tasha haka Allah ya ga dama ba a tambaye sa a ce dan me haka yana da wata hikima la'alla daga cikin hikimomin ubangiji ya alkawari sai ya cika wuta sai ya cika aljanna kuma wuta ba za a cika ta da mutanen kwarai ba sai da mutanen banza kamar yadda aljanna ba za a cika ta da mutanen banza ba sai da mutanen kwarai to kaga ko dole kowa sai an samu nasa kasan shi yasa sai ka ga wani abin zai baka mamaki me yasa yake abu kaza ko ba aya ba hadisi hankali ma ai bai dace ya barka kai abu kaza ba to amma ya iya ya biya wasan zuciya kuma kila wancan alkawarin na cika aljanna wuta da shi a ciki Allah ya tsare mu shi yasa Allah yake wa laqad zara'na li jahannama kaseeran min al wal ins mun halicci mutane da yawa da aljanu da yawa kawai don wutar jahannama lahum qulubun la yafqahuna biha ga su da zuciya amma ba sa ganewa da ita abinda kai zaka gane su ba za su gane ba abinda kai zaka kyamace shi su ba za su kyamace shi ba su suna ganin ma abu ne mai kyau fashion ne lahum a'yunul la yubsiruna biha ga su da ido amma ba na ganin daidai ba ba na ganin gaskiya ba na sharholiya ne kawai walahum azanul la yasma'una biha ga su da kunnuwa amma ba na jin gaskiya ba an gane ko ula'ika kal an'ami afalhum abal Allah ce yadda kaga dabbobi sun mafi dabbobi shashanci domin ita dabba in ta yi shashanci daman shashashacce ba a yi ta da hankali ba to amma mutum in yi shashanci ai abin mamaki ne shi da hankalinsa amma ya hankalin ya zaɓi shirme da shiriri ta Allah ya tsare mu to bayan sahabbai sun yi abin da suka yi na saɓani da yaƙe-yaƙe junansu malaman musulunci duka sun fitar da ka'ida guda ɗaya shine duk abin da ya faru tsakanin sahabban nan baya warware alkawarin Allah da alkawarin annabi game da su domin Allah ya san jiya ya san shekaran jiya ya san yau ya san gobe hajjibi ya san duk abin da zai faru amma tare da haka ce ya ba su aljanna laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayi'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim fa anzala as-sakinata alaihim wa asabahum fatahan ba. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رهبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه duk Allah ya ce ya yarda da su kuma tare da ya san za su yi faɗa ya san za su yi yaƙin ya san za su kashe junan nasu amma ya ce dinna ya fe musu wasunsu tun annabi yana da rai suka aikata ba daidai ba manzo Allah ya ce ya alƙawarin Allah ya riga ya gabata Allah ya riga ya ce ya yafe musu haɗi ibn abi balta'a tun annabi yana da rai ya yi babban laifi wanda in ni ne ko kai muka yi mun bar musulunci ƙaulan wahidan shi ne ya ɗauki wasiƙa ya rubuta wa mutanen maka yana ba su labari yana tona wa annabi asiri cewa annabi zai kawo muku hari ku shirya amma Allah ya turo da mala'ika jibril ya ce a gaya wa annabi haɗibu ya yi kaza ya kaza kuma a tura matar da ya aika tana daidai waje kaza a je a taro ta a ƙwato wasiƙar aka je aka taro ta aka kwato wasikar aka kawo annabi ya kira shi ya ce haɗin me yasa kai mana haka ba gashi ba ba rubutunka ba ne ya ce ƙwarai na ne ni ne haka ya ce amma ba na yi ba ne don ba na son addini ba na yi ba ne don ina ƙin kaya aikin Allah na yi ne saboda mutanen makka su rinka ɗan ɗaga min ƙafa don ‘yan uwana suna can a makka ana azabtar da su umar ya zara takobi ya ce ya ma'aikin Allah ban nan sare masa kai ya zama munafiki kaburi ne ya ce a'a kyale shi a ya je badar ai Allah ya ce duk wanda ya je badar an yaje masa wa ma yudrika anna Allah tala ala ahli badr fa qala i'malu ma shi'tum tun Allah ya kalli wanda suka je badar da idan rahama ya ce duk abin da kuka ga dama ku je ku yi dama ibn Maz'un sahabi ne ya je badar amma zamanin sayyidina Umar ya je shawo giyaye tatil ya zo yana maye ya je badar fa umar ya ce a kamo shi aka kamo shi sai da giyar ta sake shi ya wartsake sai umar ya ce ya za yi mana haka sai ce eh to me nayi aka ce giya fa ka sha ya ce ya Allah ne ya ce duk mutumin da ya imani ba laifi dan ya ɗanɗani komai laisa alal ladzina amanu wa amilus salihati junahum fima qa'imu idza mattaqaw amanu wa amilus salihati ya ce to wannan sabon tafsiri ba mu taba jin sa ba yace to wannan tafsirin naka ka aje in ka je lahira kai wa Allah shi amma mu yanzu bulala zane maka kuma aka zane shi amma kuma ya je badar to duk waɗannan abubuwan Allah ya san za su yi domin in ka ce sun canja ne bayan Allah ya musu shaida to ba su ka zaga ba Allah ka zaga ma'ana Allah ya yi shaidar da bai san ƙarshen mai shaidar ba wanda shi kuma Allah ya fi ƙarfin haka shi yasa ma a inda zai ba da shaida a kansu ce na san su fa ciki da bai fa'alima ma fi qulubihim na san su ciki da bai domin akwai cikin masu zagin sahabbai ɗan shi'a in ka karanto musu duk waɗannan ayoyin da suka yabi sahabbai suka yi musu shaida sai su ce ai Allah bai san za su lalace ba ya shaide su kaga zagin Allah ne anan ba zagin sahabban ba suna da wata aƙida sunanta albada albada shine yau ka shirya za ka yi abu gobe dan baka san me goben za ta faru ba kuma goben sai shirin ka ya wargaje in wata matsala ta faru suka ce wai Allah yana da wannan wal iyazu billah da ka duk shaidar da Allah ya wa ya yayi musu ne kafin ya san za su lalace qul a antum a'lamu amilla yanzu ku kuka fi Allah sani wal atu'allimuna Allah bi dinikum yanzu ku za ku ba wa Allah labarin me kuke yi ɗaya kenan na biyu ubangiji subhanahu wata'ala yi haka ne a hikimance don ya rubta wasu ko ba haka ba domin wannan saɓanin da sahabbai suka yi ba dan shi ba da ba a samu ƙungiyar shi a masu zagin sahabbai ba Don su wannan wajen suka bi suka fake to amma Allah ya san abin zai faru kamar kai ne yanzu ka yadda naira biyar dan ka kama ɓarawo? ba ka san naira biyar ne ko ka sa kuli-kuli dan ka kama ɓera? ba ka san kima kuli-kuli ba ne amma so kake ka kama wa ɓera ka kama kwaɗayayye to Allah ya ɗana musu tarko ne ba sani ba shi yasa Allah subhanahu ta'ala ya gaya mana ya ce duk wanda ya zo bayan sahabban annabi ya ce Allah ya ji kansu cewa ya ce Allah ya ji kansu ya nuna ba ma'asumai bane kuma ya nuna Allah ya san za su yi wannan laifin amma mu me ya ce mi musu bai ce mu zage su ba bai ce mu aibata su ba abin da ya ce ku ce in ji kansu kuma tunda Allah ya ce ka ce su ya ji kansu ko ka faɗa ko kar ka faɗa fa shi ya riga yayi nasa in kai ka ce ya ji kansu yanzu kai ne kai ibadar da zaka samu lada amma shi Allah ya gama kamar salati ne na annabi da aka ce kai wa annabi salati yanzu tsammanin ka jiran ka ake sai kai sannan za a yi mar ai tun kai amma an masa an gama tun ba yi ba an yi kwandi inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi yanzu kai ne in kai salati ka ci albarka amma ko kai ko kar kai Allah ya gama da aka sahabbai ko ka ce Allah ya ji kansu ko kar ka ce ya ji kansu yanzu kai ne in ka ce ya ji kansu to kai kuma ka tsallake wancan tarkon da aka ɗana maka ka kuɓuta daga cikin masu zagin su ka yi abin da ya kamata wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman sannan yace wala taj'al fi qulubina ghillan Allah ka rinka roƙon bayan ka ce Allah ya ji kansu Allah kar ka sa in ji haushin muminan farko ashe kenan jin haushin sahabi kadai ba zaginsa ba menene laifi ne imam mali ya ce kafirci ne ma in dai ka ji haushin sahabi ya zama kafirci to ka zage shi ya zama me kafirci ɗoriya akan kafirci domin masu jin haushin su kadai Allah ya ce kafirai ne liya ghiza bihimul kuffa kuffa musu duk abin da na musu ne in ji Allah dan in ba kafirai haushi imam malik dan anan zai ce to kwatin da Allah ya ce ya yi wa sahabbai duk abin da ya musu ne na karamci da girmamawa don kafirai su ji haushi ya nuna jin haushin sahabi ne ne kafirci ya ce to in kuma haka ne ka zaginsa kuma fa in bai aula ya ce domin ba duk wanda ka ji haushi kake zagi ba amma duk wanda ka zaga kan ka zage shi sai da ka fara ne jin haushinsa da ka mu fahimci wannan da kyau ya yan uwa Allah subhanahu ta'ala ne abin da ya ga dama ne ba a ce masa danni ya fi ƙarfin haka ya fi ƙarfin haka an gane ko da haka ka ce ya aka yi ma za ya faru ya aka yanzu kamar Allah kake tambaya kenan kai kuma baka isa kai masa haka ba la yusalu amma yaf'al wa hum Allah ya fi ya yayi abu a ce masa dan me ba a yi ya aka yi sahabi wani da wani suka yi fada haka kaddara ta riga fata haka Allah ya ga dama to sannan idan ka zo a hankalce in za ka kalli abin da idan basira kuma za ka yi karatu a gaban malamai za a yi ta fitan maka da fa'idar na na aisha da sayyidina ali sun yi faɗa abu biyu za ka ɗauka a cikin wannan aisha yar aljanna ce aliyu dan aljanna ne ashe kenan dan aljanna da dan aljanna suna iya me faɗa dan an ce wani dan aljanna ne wani dan aljanna ne ba hana a duniya su yi faɗa shi yasa a lahira bayan an shiga aljanna Allah ya faɗa cikin ni'imar da zan musu duk jin haushin da suke wa juna a duniya zan cire shi ونزعنا ما ma fi من min تجري من تحتهم الانهار ونزعنا ما في صدورهم ma fi اخوانا على سرر متقابلين الله surrin دحوشين Allah ce duk haushin da suke na juna zan cire shi daga zuciyarsu yanzu zaka zo sallah ka zo sahun gaba shi ma ya zo sahun gaba ana kadika mata sala ka dan taba masa kafa yayi tsaki sallah ka zo sallah ya zo ko ba haka ba ba fa a gidan giya kuka haɗu ba ba wai fa ɗaya daga caca yake ɗaya daga sinima ba duk a masallaci kuka haɗu amma za ku yi faɗa saboda ita duniya haka take gidan zo mu zauna ne zo mu zo mu saba to shi yasa Allah ya gwada haka tun daga kan sahabbai dan yan baya su yi ne su ɗau darasi su gane ashe mumini da mumini na iya faɗa ashe mumini da mumini na iya saɓani gashi fiyayyu ma abubakar da umar wata rana a gaban annabi fa suka yi faɗa muryarsu ta ɗaga ana ta baki sai da Allah ya saukar da aya ya tsawatar musu to da ba su yi ba ya ni da kai zan san yadda in hakan ta faru za a yi Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم أنتم لا La عبد Abdullahi dan عباس aka tambaye shi wannan ayar da suwa take yace ai fiyayyun wannan al'umma ne guda biyu suka kama fada a gaban annabi sautin su ya daga abubakar yana faɗa umar yana faɗa to amma kaga da Allah zai hana su zai gyara musu kuskuren tare da shi ne mahaliccin su fa in ya ga dama sai ya shafe su amma sai da ya yi musu amfani da lafazin girmamawa sai da ya ce ya ayyuhal lazina amanu ya tabbatar musu da imani sannan ya ce la tarfa'u kada ku daga amma kai yanzu ka zo ka zage su saboda kai kaga sun yi kaza sun yi kaza kai a idanka sannan laifin nan wai kai aka yi ko Allah to kamar mai abu da abin zamana ko ba haka ba ba kai aka yi ba Allah aka yi shi ya ce ya yafi kai kuma na mai naka kuma yanzu duk abin da wani zai zo ya ce sahabi wane yi shi ya yi ninkin ba ninkin ba ninkin ba ninkin nasa to kai kuma ya za a yi da naka yanzu kai sun gabace ka da musulunci sun gabace ka da imani sun girme ka a shekaru kakannin kakannin kakannin kakannin bila adadin ne naka amma har ka iya zagin su saboda kuskure me kake tsammani kai kuma yanzu kanin ka in ya zage ka in kai ba daidai ba ya zaka ji to kai kakannin kakannin ka zaga yanzu kai zaka so ka mutu bayan shekara ashirin a yi wata kungiya ta zagin ka ta tsine ma albarka kuma kana faɗa abin da za a zage ka kana da abin da za tsine ma albarkan bal kai ka fi kowa ma da haka ya kamata mu fahimci wannan duk abin da ya faru a cikin a tsakanin sahabbai fitina ce Allah ne yake so ya rubuta wasu a cikinta ina fata an gane kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya haifar da fitina a cikin al'umar annabi Musa don ya rubuta wasu a ciki an gane ko domin lokacin da Allah ya ce da annabi Musa zo mu gana Allah ya san in Musa ya taho ya bar haruna haruna bai kai shi himma da ƙoƙari ba mutane ba su fiye shayin annabi haruna irin yadda suke shayin annabi musa ba daka da musa ya bar cikin mutane wasu za su sauka daga kan farki madaidaci za su koma saban allah to kuma duk da hakan allah ya da musa ta hoɗin, don a samu saɓanin kuma waɗansu su yi ba daidai ɗin ba kuma ƙarshe a ƙona su shi yasa annabi musa yana zuwa wajen allah Abin da Allah ya fara bashi labari abin da ya faru bayan ya taho wa ma ajalaka an qaumika ya Musa me yasa kai gaggawa ka taho kabar mutanenka ya Musa bayan fa ya kira shi qala hum ula'i ala asari yace ya Allah ya gaskan na basu akan turbata wa ajiltu ilayka rabbi litarda na yo gaggawa ne in zo wajen ka ya ubangiji dan ka yadda da ni tunda ka kira ni bai kamata ka kira ni in yi nauyin jiki ba sai ya ce masa fa inna qad fatanna qaumaka to kwantar da hankalinka bayan mun ɗauke ka mutanen ka mun jefa su a fitina wa adallahum samiri mun sa samiri ya batar da su ya yi musu ɗan maraƙi ya ce da su musa mantawa ya yi ga ubangijinsa a kusa ya tafi nemansa a nesa faƙala haza ilahukum wa ilahu musa fanasiya ya ce ga ubangijin ku fa a kusa musa ya tafi neman ubangiji a nesa bayan gashi a kusa ta ka yi ruɗe su daga nan ya yi musu ɗan maraƙi mai ihu mai kaza mai kaza ya mai da su suna bautar ɗan maraƙi. annabi musa tun da ya ji haka ya dawo a guje bayan allah duk ya san abin da ya shirya subhanahu ta'ala. to da idan allah subhanahu ta'ala ya shirya fituna da al'amarinsa in ya tseratar da kai sai ka gode masa ka tausaya wanda ya fada kai masa roƙon shi ma allah ya shiryar da shi shi yasa annabi musa bayan duk abin da ya faru ya faru a ƙarshe da ya gano sai ce inna ma hiya fitnatuka ya Allah duk wannan abin da ya faru kace ce waka ce tsarawarka ne to dillu biha man tasha wanda kaga dama kake so ka batar wata hadiman tasha kuma wanda kaga dama kake so ka shirye shi yasa ka tsara wannan an gane ko amma da yawan mutane ba su gane ba sai ka zo ka hau bata ka dage ka hakiki ce ka cije akan bata wai kai kana ganin ma addini kake ka kama hanya wuta dodar amma mai rabon shan duka ne bari ba ta magani to da ka dai shi wannan tabi'i yana daga cikin kwamandojin yaƙi na yazid dan muawiya wanda aka tura suka yaƙi garin makka a wannan lokaci wanda a wannan yaƙin ne aka kashe abdullahi dan zubairu aka kama shi aka soke shi a garin makka bayan an kashe shi aka soke shi yadda ake soke kaza a tukuban mai tsire aka kafa gawarsa a kofar garin makka duk wanda ya zo shiga yana gani gwamna ne na makka kuma sahabi ne shi ne wanda ake wa nana aisha alkunya da shi ake ce mata ummu abdullahi shi abdullahi jikan sayyidina abubakar ne dan yassa babbar asma'u dan zubairu bin al-awam ne wanda babansa yana cikin asharatul mubashiruna bil janna zubairu kakansa abubakar mahaifin babarsa shi ma yana cikin asharatul mubashiruna bil janna amma ka aka kashe shi aka soke shi a garin makka a zamanin sahabbai wannan ta faru har mahaifiyarsa asma'u ta zo ta gagawarsa ta daga kai ta ce har yanzu wannan mahayin bai sauko ba ne zamani ne na fitina an gane ko to lokacin da ake shirin wannan yaƙi ana tura rundunar mayaƙa shine shi wannan sahabi ya sauke nauyin da Allah ya ɗora masa na nasiha ya tari gwamnan ya ce ya kai shugaba ya kai mai girma gwamna kai min izini in gaya maka wani hadisi da da kunne na naji annabi yana faɗa da ido na na ganshi lokacin da yake faɗa kuma zuciyata ta kiyaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce harami bai halatta ba ayyaki a cikin sa haramin maka ba mutane ne suka haramta shi ba Allah ne ya haramta inda mutum ne ma dan uwanka ya haramta to shine kana da damar ka saba masa domin dokar wani ba tafi dokar wani ba inda ta mutum ne to amma lokacin da ya gaya masa kuma sai bai karbi shawarar ba bai karɓi nasiha ba sai ce aini na fi ka sani ya kai abu shurai to amma kuma cewa na fi ka sani wannan ba gaskiya ba ne ba ya ce innal harama ya abu shurai la yu'izu asiyan lallai haƙiƙa ka sani shi haramin makka baya tsare mai laifi idan kai laifi ka gudu makka to baka sha ba sai an kamo ka kuma sai an maka hukunci an gane ko to amma cewa la yu'idu asiyan harami baya tsare mai laifi shi a tunaninsa abdullahi dan zubairu mai laifi ne da haka ya kamata a je a kama shi a makka a hukunta shi wannan shine abin da zahirin maganarsa take nunawa abdullahi dan zubairu abin da ya ijtihadi ne ganin cewa su ba za su yi mubaya'a ba ga yazid dan muawiya wannan ijtihadi ne na abdullahi dan zubair tabbas abdullahi ɗan zubairu yana da lada guda ɗaya ko da ya kuskure in kuma ya yi daidai yana da lada ne biyu domin annabi ya ce duk mutumin da ya ice hadi neman gaskiya to ko da ya kuskure bai samu gaskiyar ba ya zama ya fada cikin ɓata to dai Allah zai ba shi lada ɗaya ladan nan na kokarin me neman gaskiya saɓanin mutumin da kawai ya saba wa Allah dan ganin dama to wannan shi Allah maɗaukin sarki zai kama shi da hujja to da ka abdullahi dan zubairu ijtihadi yayi a ce da shi afiyan a wannan maganar malamai suka ce kuskure ne to amma maganar da shi abdul shi shi shi abin nan abu shuraihin amr ibn sa'id ya faɗa suka ce da ba akan abdullahi dan zubairu bane maganar gaskiya ce haka ne duk mutumin da yau ya sata sai ya gudu makka sai a tura jami'an tsaro su je su kamo shi duk mutumin da ya safara koken ya tafi makka za a je a kama shi kuma a yanke masa hukuncin kisa duk mutumin da ya zina a makka za a yi masa hukunci duk wanda ya sha giya za a yi masa hukunci wannan shine ra'ayin imamu malik da imamu shafi'i suka ce in me laifi ya shiga ya yi laifi ko a wajen makka ne ya gudu ya shiga makka sai an je an kama shi an masa hukunci ballantana kuma a cikin garin makkan ya yi laifi duk hadisan da muka karanta da maganar ba a faɗa a makka ai faɗa aka ce amma doka da oda fa tana aiki a maka balma yau yana daga cikin garuruwan da suka fi kowa ban lamba ɗaya wajen kiyaye dokoki maka a duniya ba na jin akwai wata ƙasa da ta wuce su wajen yin haddi babu ita hukuncin kisa duk ƙasashen duniya suna tsoron wannan hukuncin ba sa yi amma makka ne kaɗai ake hukuncin kisa saudi arabia su suna yi in ka kashe mutum a fili za a zo a tsayar da kai bayan hukuma ta tabbatar da laifinka an roƙi masu jini sun ce ba su yafe ba in ku sun ce sun yafe fa lillahi alhamdu kai in sun ce sun haƙura ma za su karɓi diya ko baka da diyar hukuma za ta biya ma amma matukar suka ce ba su yadda ba tun da ka kashe musu dan uwa sai an kashe ka to sai an kashe ka kuma a gaban mutane ake yin kisa na san da yawa daga cikin ku kila sun ga bidiyon yadda suke sara kai kaga kai yayi gungurgungure kamar kwallo yayi can an cire shi daga kan mutum wannan yana faruwa a shekarar 2009 na je aikin haji a jidda wani lokaci in suka tashi yin haddin daman haddi ba a yin sa a ɓoye a ɗaki wai za a kashe mutum ya yi laifin kisa a zo ɗaki a kashe shi ba a yin haka a fili ake kashe shi aka samu waɗansu samari su hudu an ce fyaɗe suka yi wata yarinya suka lalata ta har suka kashe ta da haka aka zo ran about na jidda ran about na jidda da ina za ka kwatanta shi ne a kano kamar da tsakiyar bata lokacin ana bata a kano wannan katon ran about din ta san ran about ne mai cikowar mutane to nan aka kawo su da rana tsaka dama in za a yi haddin za a zo ne inda mutane suke cika kamar a zo kasuwar kantin kwari ko a zo kofar wambai filin idi ko dai wani waje mai cikowa ko a je filin trade fire kawai za ku ga mota ta taho da jami'an tsaro da 'yan eh, eh, eh, prison masu ɗaukar 'yan gidan yari da dukkanin waɗanda abin ya shafa sannan da ambulance ta likitoci wanda in datsa hannu za a yi da an datse kuma za a yi masa allurar da jinin zai tsaya kada sa ya tsiyaye in kwa kai ne da an yanke kan likitoci za su yi maza su sa kan a bandeji su naɗe gangar jikin ma su naɗe a sata ambulance shi kenan to da haka aka zo jidda aka tsare mutane motoci suna tafiya da tsakiyar rana aka tsare su kuma daman ga 'yan hizba su kuma suna faɗa a motarsu da lasfika za a tsaida haddin Allah akan wane wane wane wanda ya laifi iri kaza iri kaza a rana kaza ga watan kaza kotu ta tabbatar masa da laifi sai kawai a tsayar da mutane duk 'yan a daidaita sau da 'yan a ce ku tsaya ku kalla kuma dole sai kun kalla wani da an sara kai ya ga kan yayi gungur gungur zai faɗi su ma kawai ganin kai ba fa nasa aka taba ba amma na wani kawai aka cille ya ga kai fil ya fita wallahi zai faɗi ya suma to duk mutumin da aka sara kai a gabansa ya ga kan nan ya faɗi ya yi gungur gungur har ya faɗi ya suma kana tsammanin in ya farfado zai yi laifin da za a cire maka kai shi yasa sai suka zauna lafiya in aka yi haddi ɗaya a ƙasa to wallahi ka rubuta ka aje in ba a wasa ba sai an yi shekara arba'in irin wannan laifin bai sake faruwa ba a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya mutum nawa aka kashe da haddi mutum uku ne haddin zina ganidiyya makhzumiyya da ma'iz waɗannan mutanen guda uku aka kashe da haddin zina a zamanin annabi bayan su ka sake jin wani amma rashin haddi da hukumomi suke ganin wai ai zaman lafiya ne ai kaza kaza turawa suka ziga mutane suka hana su yi wannan shi yake haifar da ayyukan ta'addanci shi yake haifar da ayyukan ta'addanci yanzu da a ce za a samu barawo ɗaya wanda ya laifi aka tabbatar ya yi laifin sata a yanke masa hannu to insha Allah duk abokansa barayi in suka ji labari sun tuba kenan sun daina kuma kai duk inda kaga mutum ya shigo da dungulmin hannu ɗaya sai ka gyara aljihunka to wannan kaɗai ya isa ya sa wani ba zai sake sata ba to kaga an zauna lafiya to amma mu muna ganin kamar ai mu tausayi ne da mu ya za a yi ya kashe rai a sake kashe rai ai biyu kenan to ai in ya kashe ɗaya aka kashe nasa to dubu sai su zauna lafiya amma da ya kashe ɗaya kuka bashi to yanzu kun bashi lasisin ya ci gaba da me kisa wani ma sai ce a ah, to wani ma da ya kisan ai kaga ba a yi masa komai ba ni ma kawai bari in sheke shi yake nan sai a ta sheke-sheke to kuma turawa bayan sun ziga mu sun hana mu haddi kuma suka turo mana ƙwaya da hankali ma ana samun tantagarin 'yan iska wanda da su ma za su yi ɓarna to balantana kuma da ƙwaya to wannan shine illar da turawa suka yi mana kuma hatta mu da suke yi hana mu mai haddin su a kasashen su akwai laifin da an kai musu ba sa kyale ka ko ba za su fito a fili su kashe mutum ba suna kashe shi a ɓoye saboda sun san wane da wane rayuwarsu a cikin al'umma hadari ce tafiyar su shi yafi to da ka haddi a wajen Allah subhanahu wata'ala ba wai kiyayya bace ba wanda ya kai Allah tausayin bayinsa ba wanda ya kai Allah kaunar bayinsa amma in dai kai laifin da Allah ya ce a kashe ka to kai shine karshen adalcin da za a yi maka kuma wannan kisan ba wai kiyayya bace kauna ce shi yasa dan za a kashe mutum ba a ce a wulakanta shi ba ba a ce a hana shi abinci ba ba a ce a tozarta shi ba amma dai a kashe shi ka ba shi abinci ya ci kai masa kiwon lagwallaya ya gama a yanke shi shi kenan sai a zauna lafiya to da imam malik da imam shafi suka ce duk da alfarman makka da alfarman madina amma ana yin haddi a makka idan mutum ya yi laifi a wajen gari ya gudu makka za a je a kama shi a can a kaddamar mai in kuma a makkan ma ya yi a nan ma za a kaddamar masa suka ce saboda a nan shi ya fara keta alfarmar Allah wanda aka ce ka a taba wanda bai ji ba bai gani ba an gane ko amma wanda ya ji ya gani ya keta alfarma to shi din an masa wannan adalci aka yi masa ba zalunce shi ba da aka yace makka ba ta tsare mai laifi yana nufin abdullahi dan mas'ud a dan zubair yace wala farran bidamin haka makka ba ta tsare wanda ya gudu ana bin sa haƙƙin jini ya je ya fake a can wala farran bi khariba kuma haka nan makka ba ta tsare wanda ya gudu da haƙƙin wani asalin kalmar kharba ko khariba shine satar rakumi to amma dukkan wani aikin laifi kuma larabawa suna iya faɗarsa su ce da shi kharba da haka mutumin da ya gudu ya yi laifin sata ko ya ci haƙƙin wani ya tafi makka ba za a ce ai makka harami ba ce ba za a je a same shi ba a za a je a same shi a ci haƙƙin mai haƙƙi domin aka buɗe wannan kofar to duk barawo sai ya tare a makka duk wanda ya sata ko wata aika aika sai ya gudu can ya je ya buya aka rajahu al-bukhari imam al ya fitar da wani hadisi a cikin kitabul ilm babul li yuballighu ilma ash-shahidul ghaiba hadisi mai lamba ta 861 hadisu abi huraira hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda kala ce lamma fataha Allahu azza wa jalla ala rasulihi yayin da Allah madaukakin sarki yawa manzansa budi ya bude masa makka garin makka qamatin nasu sai annabi ya tsayu a cikin mutane dan ya hudu ba fahamidallaha hamidallaha ya yaba Allah wa asna alaihi ya kuran ya kururuta shi kuma kala sannan sai ce inna Allah habasa an makkata talfila. ku sani Allah ya tsare wa mutanen makka da ita kanta makkan sharrin giwa da ma'abutan giwa shine abarha da mutanensa da Allah yake alam tara kaifa ala rabbuka bi ashabil fili to da haka Allah shi ya tsare wa mutanen makka da ita kanta makkan harin masu giwa sarkin habasha da ya taho da ya dan su zo su rusa garin makka da ka'aba wa sallata alaiha rasulahu amma kuma Allah ya sallada ya dora alaiha akan makka da mutanenta rasulahu manzansa kun fahimci wannan zancen abinda ake nufi duk mutumin da ya je makka dan ya wani abu na barna ko ta'addanci Allah baya kyale shi domin ya ce wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzidhu min azabin alim duk wanda ya shiga garin nan da nufin barna sai mun ɗanɗana masa fuda haka Allah ya ce da haka shi yasa lokacin da mutanen habasha abraha da rundunarsa suka zo za su yaƙi makka a ƙasa da awa uku Allah ya fatattaka su ya kata fito da su to amma sai ga manzo Allah shi kuma ya shigo makka ya kori kafirai daga makka ya yi nasara akan mutanen makka me wannan yake nunawa abinda wannan yake nunawa shi annabin nasa gaskiya ne shi annabin da ikon Allah ya yi domin inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma kamar irin Abraha ne ya zo makka dan ya kai mata hari harin ta'addanci to shi ma Allah ba zai bar shi ba domin bari in gaya muku a yau turawa sun tabbatar bincikensu ya nuna musu akwai wajajen da jirgi baya keta su ta sama jirgi ya bi ta saman wajen baya bi in ya bi zai faɗi daga cikin waɗannan wajajen akwai saitin ka'aba jirgi baya keta saitin ka'aba saboda alfarmar Allah da tsare wajen da ya yi kuma ko yanzu ka gwada kai ka sassaɓa ka hau jirgi ku keta ta wajen ka gani in za ku wuce akwai wani waje da ake kira bermuda triangle a america yake shi ma jirgi baya keta shi in jirgi ya keta shi sai ya faɗi to sannan akwai birnin sadum a ƙasar jordan ne garin mutanen annabi lodo inda aka kifa su dead sea ake ce da shi dead sea albarul mayyit mataccen ruwa saboda a ciki allah ya danna su yake ta ƙona su kuma suna ciki to ko yanzu jirgi ya keta ta wajen sai ya faɗi faɗuwa zai yi To waɗannan wajajen har turawa sun tabbatar da cewa ba a keta waɗannan wajajen to amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga garin Makka ya fatattaki mutanen Makka ya kwace Ka'aba a hannunsu kuma ya zauna daren dam ya nuna me ya nuna shi akan gaskiya yake kuma shi Allah ne ya turo shi amma duk wanda ba shi ba in ya ce zai wannan ba zai kwana lafiya ba to shine abin da manzo Allah yake faɗa anan yace inna Allah habasa amma katal fila Allah ya hana mutanen ashabul fili su iya keta alfarman makka ko su kai mata hari amma wa sallaba alaiha rasulahu wal mu'minina amma kuma da annabinsa da muminai su kuma ya ba su isa da iko akan mutanen makka sun kai musu hari sun ƙwace garin Makka daga hannunsu sai manzo Allah ce wa ha ku sani ita dai makka la tahillu li ahadin kana qabli bata taba halatta ga wani mutum ba kafin ni na yaƙi a cikinta ko annabi ko manzo ba a taɓa halatta musu ba wa ha uhillat li sa'atan min nahari kuma ni din ma an halatta min ita ne gwargwadon wani lokaci na rana na wuni wa ha lan tahilla li ahadin ba'di kuma daga kaina ba za ta sake halatta ba ga wani mutum bayana fala yunfaru duha. maka ba a koran dabba farautar cikinta wala yuktala shaukuha ba a sassabe ƙayar cikinta wala ta hillu saƙiɗatuha tsintuwarta ba ta halatta illa limun shidin sai ga mai cikiya wa man qutila lahu qatilun duk wanda aka kashe masa dan uwa fa huwa bi khairin nazarain yana da damar zaɓi ɗayan biyu imma an yi fuda ko dai a bashi diya wa imma an yi qutal ko a kashe masa wanda ya kashe masa dan uwa kamar yadda Allah ya ce wa man qutila mazluman faqad ja'alna li walihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura an gane ko da kuma faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa da'un ilayhi bi ihsan zalika tawfiqun min rabbikum wa rahma an gane ko to da haka manzo ya faɗi wannan wannan yana daga cikin alfarman makka idan kam aka yi maka ta'addanci to za a biya ka duk mutumin da ya kashe maka dan uwa ko ya shiga makka kana da damar ɗayan biyu ko ka ce a kashe shi idan hukuma ta kama shi ta kashe maka shi ko kuma ka ce ya biya ka diya da ka a kama shi a matso diyar daga jikinsa da ƴan uwansa a zo a baka to lokacin da manzo Allah yake wannan bayani da yazo kan wannan gaba fa qalal abbas sai abbas ibn abdul muttalib baffan sa yace illa al-izkhira sai ciyawa tofa ko ciyawa cikin nau'in ciyawoyin da ake yin jini da su ita ce izkhira da haka annabi ya ce kwata-kwata ba a cire ciyawa to in annabi in aka kyale manzo Allah akan haka to kaga hatta ciyawar tofa ba za a cire ta ba ko dukkan wata ciyawa da ake amfani da ita wajen gini in dai ta ce to ita ba za a taba ba to shine Abbas ya ce ya Rasulullahi illa al-izkhir ya ma'aikin Allah ka togace banda ciyawar da muke amfani da ita wajen gini da kuma wajen binne mamata a cikin kabari to sai manzo Allah ya karbi wannan shawara da babbansa Abbas ya faɗa Abbas ya ce fa innaha naj'aluha liquburina naj'aluhu liquburina fa inna naj'aluhu liquburina domin wannan ciyawar ita muke sanya wa mamata a cikin kaburbura in za a shigar da su da kuma bayan an shigar da su mu bisa da su a saman su kafin a binne su wa buyutina kuma da ita muke yin amfani wajen yin rufin sama na gidajenmu da ɗakunanmu faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu ya ce illal izkhira to banda ita wannan ciyawar izkhir faqama abu shahin sai wani mutum ana ce da shi abu sha sahabi ne amma kuma ya manyanta baya iya rike abu in dai ba an rubuta masa ba to wannan bayani da annabi ya mai tsawo shi ba zai iya rike shi da ka ba da haka nan take sai ya tashi malamai suka ce rajulun min halil yaman dan yaman ne faƙala ya ce uktubu ya rasulallah wannan dogon bayanin da aka yi ma'aikin Allah rubuta mun shi dan in fi riƙewa faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce da sahabbai Oktoboli li abi sha ko rubuta masa da aka sai aka rubuta masa aka bashi to wannan kuma shine asalin rubuta hadisai domin tun manzo Allah yana da rai yake ba da izinin a rubuta wa mutum hadisi a rubuta masa wata addu'a ko wani ilimi wanda aka yi bayani a cikin hadisi wanda shi ba zai iya rike shi ba daka da hadisi da ƙur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya fara umarni da a rubuta su akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabul luqta babu kaifa tu'arrafu luqtatu ahli makkah babu jawazi dukuli makkata bi ihram babin da yake bayani akan halaccin shiga maka ba tare da an sanya harami ba kana da damar yanzu ka tafi makka da kayanka na gida ba da harami ba in ba niyyar ka ka je aikin haji ko umra ba ila za ka je kasuwanci ne ila za ka je ziyara ne ila za ka je neman magani ne ko makamancin haka to kana da damar ka tafi makka ka shige ta da kayanka na gida ba tare da harami ba hadisi mai lamba ta 863 hadisu anas bin malikin hadisin anas dan malik Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dakhala amal fati wa ala ra'sihi al-mighfar annabi ya shiga makka shekarar da aka yi fatu makka a kansa akwai kwalkwali kwalkwali shine hular kwano irin wadda sojoji suke sawa mutanen da suna sata ta dan in an kawo ma sara ka saran ba zai huda kanka ba da Hausa ana ce da ita kwalkwali za ku ga har yanzu mahaya doki wani lokaci za ka ga sun sa musamman 'yan lufudi suna sa wata hular kwano mai kama kai kam to ta mutanen da ce asalin hikimar hakan shine idan sara ya zo ta ka ko aka dake ka da sanda a ka to wannan karfan baya bari ka ji zafin dukan sosai kuma baya bari raunin ya taba ka to manzo Allah ya shiga makka sanye da kayan yaki kuma da kwalkwali a kansa hular kwano kenan to kaga wannan ya nuna ana iya shiga makka ba tare da ne ba ba tare da haramun aikin Hajji ko umara ba domin annabi wannan zuwan ba Hajji ya je ba ba umara ya je ba ya je ne kawai ya fatattaki arna daga maka ya tsarkake ta ya kwace ta ta dawo karkashin gwamnatin musulunci wannan shine muhalli shahid falamma naza'ahu bayan annabi ya gama abin da zai yi a makka ya kori arnan sai ya zo sa ya sauka daga kan dokinsa ya cire kayan yakin har ya cire hular kwanan to bayan ya cire hular kwanan ne ja'ahu rajulun ko ja'a rajulun sai wani mutum ya zo mai faqala yace inna ibn khatal akwai wani arne sunansa ko dai abdul uzza ko Abdul manaf amma an fi saninsa da ibnu khatal ibnu khatal an gane ko to shi kuma arne ne dan dj yana rawa ta dandali da waka yana da 'yan mata masu yi masa amshi to yakan yi waka ta zagin annabi kuma sai ya sa wannan 'yan matan nasa su je gari su ta yin waƙar in an gayyace su wajen taro na arna sai su irin wannan waƙoƙin na zagin annabi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya san da labarin sa wasu malaman suka ce asali ya zo ya yaudar annabi yace ya musulunta ya zauna a Madina bayan kwana biyu kuma ya gudo ya yi ridda ya dawo makka shine ya zo ya buɗe wannan kungiya ta DJ ta zagin annabi cikin waka to shine ranar da annabi ya shigo makka dan daman da ya san makka ba a yaƙi a cikinta sai zo ya tare a makka yake iskancin to da annabi ya shigo makka sai ya gudu da shi da duk yaran nasa da ya gudun ma sai ya je ya makale a jikin wannan irin rigar da ake sawa ka'aba dan ka a taba shi to sabai sun san in mutum yayi irin wannan ba a taba shi a asali to shine sai suka zo suka gaya wa annabi dan annabi tun kan ya zo maka ya ce da wane da wane in kuka gansu a makka ku kashe su to shi wannan din yana daga cikin su sai je buya ya makale a jikin rigar Ka'aba to shine sai aka zo aka gaya wa annabi inna ibn khatal wannan mutumin ibn khatal muta'alliqun bi asfaril Ka'aba yana nan ya makalkale rigar Ka'aba dan kar a taba shi fa qala sai manzo Allah yace da sahabbai uqtuluhu ku je ku kashe shi duk da haka saboda ai ba tuba ba mafaka yake nema in mun kyale shi ma yanzu ya sake tafiya wani waje zai ci gaba kuma yan tauri sun ce kowa ya tuba dan wuya ba lada da haka manzo Allah ya sa aka kashe shi akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabu jaza'is sayd babu dukhul al-harami wa makkah ihramun to ana nuna min lokaci yayi kuma da mun zo karshen babi sai mu tsaya anan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada abinda muka kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullah ya tambaya ya ce bayan sallama ni ne na kaɗe mutum a mashin ko a babur ba da ganganci ba bayan kwana takwas ya rasu malam zan yi azumi e za ka yi azumi dama inda ganganci ne aikai ma kaɗe ka za a yi ba wai magana azumi za a yi ba inda ganganci ne yadda ka kashe shi kai ma kashe ka za a yi amma a kuskuren ne an ɗan saurara maka an ma rangwame to ne sai kai azumi sittin bayan ka biya diyyar raƙumi ɗari wanda raƙumi ɗari yanzu sun kai wajen miliyan ɗari da wani abu na jin miliyan ɗari biyu ko na jin ba ma miliyan ɗari ba wajen miliyan ɗari biyu ita ce diyyar rai yanzu to wannan a wanda ya bisa kuskure kenan amma dama wanda ya bisa ganganci ai shi ma tura shi ake inda ya tura wanda ya kashe din Allah ya sa mu dace wannan ita ce kawai tambayar mu gobe karatun zaure ba za mu ba ga waɗanda suke halarta karatun zaure insha Allah gobe babu karatu sai Allah ya kai mu mako na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk